A wani taron manema labarai da 'yan jam'iyyar adawa a ƙarƙashin jagorancin shugaban marasa rinjaye Femi Gbajabiya Mila ya kira ya ce kashi 60 na kundin tsarin mulkin ƙasa bai ba kowa hurumin kiran majalisa ta dawo hutu ba sai kakakin majalisar sannan kashi goma sha takwas ƙaramin sashi na biyu na dokokin majalisar ma haka ta gindaya. The president cannot do it, a political party cannot do it, the deputy speaker lacks the power, And indeed, it is beyond the signatures of 120, 150, 250 or even 350 members. Femi ya ce shugaban ƙasa ba shi da hurumi, jam'iyyar ba ta da hurumi, mataimakin kakakin majalisar shi ma ba shi da hurumi. Kai wannan batu ya wuce maganar sa hannun 'yan majalisa 120 ko hamsin ko ma dai ɗari uku da da 364 abu ne da sai an zauna an tattauna shi sosai. a samu amincewar kakakin tare da haɗin gwiwar manyan 'yan majalisar kafin a kawo ta zauren majalisar wannan turka-turkar da ke faruwa ita ce ta sa aminu waziri tambuwal ya shigar da ƙara a kan cewa shugaban ƙasa da uwar jam'iyyar suna yin ƙulle-ƙullen tsige shi shi yasa suke so su kira majalisa ta dawo daga hutu wani abu da alhassan ado doguwa ya ce ta saba wa doka bayan tsarin mulkin najeriya da yake ya zama wajibi a yi biyayya da abin da ya ce akwai dokokinmu na gudanar da zaman majalisa waɗannan dokoki mu ne muka san su mu muke aiki da su mai yiwa sai dai ko irin koyon jaridu da kuke cikin aikin majalisa kun kuma kun san irin waɗannan dokokin ko da da ake ta kuwa ake helar cewar wai mataimakin shugaban majalisa emeka zai kira majalisa ta dawo ta zauna mu da muka san tanajin da dokokin zaman majalisa suka bayar mu da muka san abin da tsarin mulkin najeriya ya tanada don gudanar da aiki a majalisa ta kasa a tsari na demokradiyya mun san wannan kawai a kidan girbi ne shallun molo ne a zance ne irin na teburin mai shayi ba mu taɓa zaton cewar za a samu wani mai hankali daga cikinmu ba ma emeka da yake mataimakin shugaban majalisa ba da zai tunanin zai iya kiran majalisa ta koma ta zauna a bisa tsari na ka'ida domin a dokokin da muke da shi musamman doka da ta tanadar da maganar zama da daga zama babu wanda yake da iko ko shi shugaban majalisa aminu waziri tambol bai da iko shi kadai ya yanke hukuncin an daga zaman majalisa da ya wuce a ce a daga zuwa gobe ko jibi daga lokacin da aka ce an yanke hukuncin majalisa ta daga zaman ta wato kamar irin wannan break da ya wuce kamar sati ɗaya ko sati biyu dole sai shauran shugabanni mutum goma nan da muke da su wanda suna cikin Ah, suna daga wakilci ne na kowace jam'iyya da take cikin majalisa sun yadda sun zauna sun yanke hukuncin A eh, mu daga zaman mu zuwa lokaci kaza kuma wannan shine abin da aka yi rahotanni sun yi bayani cewa mai shari'a ahmed ramat muhammad ya dakatar da batun kiran majalisar ta dawo daga hutu har sai ranar juma'a bakwai ga wannan wata da za a ci gaba da sauraren karar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya